ce domin ku sake sauraron labarin wasannin da muke gabatarwa a cikin shirin hantsi daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Labaran kan ƙunshi wasanni daban-daban da kuma hirarraki da ƙwararru kan wasanni. Kada ku manta, za ku iya sauraron sauran shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. A adireshinmu na intanet wato bbchausa.com. BBC Hausa, labarin ku a tafin ku. Sunana Aliyu Abdullahi Tanko, zan gabatar muku da labarin wasanni podcast. 'Yan Najeriya sun so tsokaci a kan 'yan wasa 24 da Samson Siyasiya ya gayyata. Su wa'annan yara ya ga abu kamata a ba su lokaci su kai ba minti biyar ba minti goma a ba su lokaci su gada su duba. Hassan Venga ya kalubalanci yifa. Masu sauraro mu da haka. Kocin Super Eagles Samson Siyasiya ya gayyaci dan wasan AC Milan Nnamdi Uduwa Madi cikin jerin 'yan kwallo 24 da ya gayyata don karawa da Ethiopia. wasan share fage ne neman gurbin zuwa gasar cin kofin afirka a baɗi